shugabannin larabawa da na musulmi sun hallara a birnin makka domin taron koli na gaggawa na kwanaki uku wanda saudiya ke karbar bakoncinsa saudiya dai na neman goyon bayan kasashe domin yi wa iran taron dangi bayan jerin hare-haren da ta yi zargin cewa tehran din ce ta kai iran din dai ta musanta cewa ita ce ta kai hare-haren kan tankokin mai a gabar tekun haɗaɗɗiyar daular larabawa da wasu kayayyakin tura mai a saudi arabia da kuma yankin green zone mai matukar kariya da ke birnin baghdad na iraki taron kolin na zuwa ne yayin da zaman zulumi ke karuwa tsakanin iran da amurka kuma saudiyan ta damu da cewar hakan ka iya jefa yankin cikin karin rikici ga dai abin da minista a ma'aikatar harkokin wajen saudiyan adal aljubair yake cewa Uh, mun fito karara mun bayyana cewa ba mu son yaƙi ba ma son lamarin ya rincaɓe kuma mun fito fili mun ce ba za mu ci gaba da amincewa takalar da Iran ke mana ba tare da ƙawayenmu a yankin. Kasashe da yawa sun yi Allah wadai da abubuwan da Iran ke yi. An sa mata takunkumin ne saboda ayyukanta. To za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayonku na salula. Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yana da kwarin gwiwar lashe zaben wurin da za a yi duk kuwa da gazawar da ya wajen kafa wata sabuwar gwamnatin haɗaka. A ranar Laraba ne 'yan siyasar ƙasar suka ɗauki wani mataki na bazata na rushe majalisar dokoki da kuma sanar da gudanar da zagaye na biyu na babban zaben ƙasa a watan Satumbar wannan shekarar. an rantsar da firaministan indiya narendra modi tare da sabuwar majalisar ministocinsa a babban birnin kasar delhi dubban mutane ne suka halarci bikin shan rantsuwar a fadar shugaban kasar da suka hada da shugabannin kasashe makauta da taurarin fina-finan bollywood da tsoffin 'yan wasan cricket wannan shine wa'adinsa na biyu akan mulki bayan cin zaben da shi da jam'iyyarsa suka yi hukumomi a ethiopia kuwa sun ce mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne suka koma gida rabin adadin mutanen da rikici ya tilasta musu tserewa Prime Minister Abiy Ahmed ya ziyarci kudancin kasar inda gwamnati za ta taimaka wajen sake gina gidajen da aka lalata. Ya dai kirkiro da sauye-sauyen da suka haddasa karuwar rikicin kabilanci. cincirin da mutane da suka halara a birnin wato filin jirgin sama na kinsasha domin shaida dawo da gawar tsohon Prime Minister jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kuma jagora 'yan adawa wanda ya rasu a belgium shekaru biyu da suka gabata an dai jinkirta dawo da gawar etienne tshisekedi saboda rashin jituwar da ake tare da tsohon shugaban kasar joseph kabila to yayin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke ci gaba da azumin watan ramadan da ke ɗaya daga cikin ginshikan addinin musulunci leburori masu aikin karfi na daga cikin waɗanda wato suke fuskantar kalubale yayin da suke hada azumin da wannan aiki nasu. isa khalid abuja ya duba mana yadda leburorin ke tunkarar yin wannan yanayi ga kuma rahotonsa watan ramadan lokacin ayyukan ibada haikan kama daga azumi zuwa yawaita salloli da sauran ayyukan ibada assalamu alaikum wa rahmatullah to amma lokaci ne mai cike da kalubale musamman ga masu aikin karfi kamar waɗannan leburori da ke aiki mai nasaba da gine-gine salisu ibrahim ya watsar da karatu yana ɗan shekara goma sha biyu saboda rashin kuɗin makaranta mai shekaru ashirin da biyar ɗin na ɗaya daga cikin leburori da ke fafutukar neman halaliya a abuja babban birnin najeriya sakamakon idan ma na zauna saboda ina azumi na ce ba zan yi wannan aikin ba to bani da wani sana'an da zan yi dogaro da shi ya taimake ni kasancewar da shi kadai na saba kuma ba riga na samu wani wanda zan dinga yi ba to dole ne nakan haƙura mun kam da wahala sosai da safiya idan mun fito mun fara za mu dinga jin ƙarfi a jikinmu saboda mun yi safur ba mu daɗe da cin abinci ba to mun idan rana ta yi tun daga bakin irin ƙarfe biyu haka to wannan sai dai juriya wasu ma za ka ga gashi ba su da kuɗin amma dole kuma suke haƙura da aikin saboda bayan da suka iya najeriya na daga cikin na gaba-gaba a arzikin man fetur a duniya to amma ita ce kasar da jama'a suka fi fama da matsanancin talauci a cewar wani bincike na kungiyar da ke nazari kan talauci a duniya ta world poverty clock alkaliman gwamnati ma na cewa yawan rashin aikin yi ya kai kashi 23 cikin 100 don haka da dama sun dogara da aikin karfi don su rayu wannan babbar motar dai bata jima da isowa wannan wuri daga kamfanin siminti ba kuma laborori ma'aikata da ke wannan aiki suna sauke simintin kowanne nauyinsa kilograms hamsin sannan a nan suke tarawa kuma wannan shine irin aikin da suke yi kullum sukan kwashe kamar sa'a goma zuwa sa'a goma sha uku a kullum suna wannan aiki kuma galibin su musulmi ne suna azumin watan ramadan wani abin da ya kamata kuma a sani shine yanayin zafi a nan sau da yawa yana da tsanani yakan kai ma'aunin celsius 30 zuwa 40 musamman da rana babu lokacin hutu sosai Salisu ya dogara ne kan abin da yake samu da ya kama daga naira dubu biyu zuwa naira dubu biyar a kowace rana. Malaman addinin Islama na cewa musulmin da su ta shafi tsananin aikin karfi za su iya shan azumi muddin hada azumin da kuma aikin nasu na neman abinci ya kasance da illa ko barazana ga lafiyar su ko kuma rayuwarsu. Shari'ar musulunci shari'a ce ta rahama da tausayi da jin kai. idan mutum yana neman abincinsa sai ya haɗu da wahala a sakamakon aikin da yake don neman abincinsa na halal a takaici har ya kai ga in ya ci gaba da azumi a wannan rana zai iya faduwa ko da bai mutu ba zai iya faduwa to shari'a ta ba shi dama a lokacin da yake sana'arsa komai haɗu da wannan damuwa yana azumi ya ajiye azumin a ranar nan take saboda neman abinci wajibi ne azumi kuma shi ma wajibi ne amma idan haka ya faru to shi azumin ana iya biyan bashinsa daga baya a lokacin da babu wannan damuwar yammaci ya yi lokacin buɗe baki kuma leburori sun hallara alhamdulillah in gode wa allah gaskiya kan na ji ƙarfi a jikina sosai yanzu fiye da ɗazun da rana masana na cewa shugabanci nagari da kyautata tattalin arziki da samar da ayyukan yi a ƙasa za su taimaka gaya wajen sauƙaƙa wa talakawa kuncin rayuwa yayin da suke faɗi tashin neman abinci da kuma ƙoƙarin bin koyarwar addinin su ishaq khalid BBC Hausa daga Abuja a Najeriya.